أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد yan uwa waɗanda kuke sauraron mu da kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna bakwai ne ga watan shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da talatin ga watan biyar shekara dubu biyu da ashirin inda muke gabatar da darasi cikin littafin a ƙa'idu shi'a al-ismi a shari'a su'alun wa jawabun na babban malami wato furofesa Abdulrahman Sa'ad wanda muka tsaya a shafi na sha biyu wannan ita ce halka ta goma a baya malam ya yi bayanin cewa wato amfanin musulmi ga addininsu wajen karantarwa ga difa'i akan irin wa'annan shigohin yana daga jikin jinsin jihadi saboda Allah subhanahu ta'ala haka yi bayanin cewa kafirai irin turawan mulkin mallaka da suke zuwa su kwace garuruwan musulmi su lalata addini yakan zo daga baya ne ba shi bane ibtida'an amma su wa'annan wa'anda suke kawo shubuhohi da bid'o'i farko sukan lalata addinin musulunci ne ibtida'an tun daga zuciyar mutane a farko to shine malam yake cewa qad wajada al-adu maqiya min al-yahudi wan nasara wal munafiqina yahudi da nasara da munafikai wadda min imelar kufuri daga dukkan wato hanyoyi na kafiri al bil na bil'umma fi hada firka al jama'a wayan suke jiran bala'i dama ya afu ga al'ummar musulmi fi hada firka al-kharija an jama'a kan duk wata jama'a wacce ta riga ta fita daga tsarin karantarwa na al da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam kamar yadda na faɗa na ce ko kana ahalin sunan da yaudaru wayannan mutanen za su iya zuwa maka da sigar taimakonka za su kuma faɗa za su saka kai da addini shi yasa za mu ga Allah yana cewa annabi wa in ka kadu la yaftinunaka ani alladhi awhayna ilayka litaftari alaina ghayrahu sun yi kusa su saka ka gaba cikin fitina sai ka bar abin da muka yi maka na wahayi don kirkiri wani wata hanya ka bi to idan lattakaduka khalila khalila wa idan khalila a lokacin Allah ya ce da sun rike ka babban masoyi walaula an na ka Allah ce ba dan mun tabbatar da kai ba laqad kitta tarkanu ilayhim an kalila? wallahi da ka karkata zuwa gare su wani abu na kadan Allah ya ce to idan la azaqna ka ifal hayati wa ifal mamati thumma la tajidu laka alaina nasira da mun ɗanɗana maka azaba a duniya da lahira sannan ba za ka samu wani wanda zai kawo maka taimako a kanmu ba to shi ne malam yake cewa daga nan ne fa sai ka samu hanya da zai zamanto wasilatun tsani li'iqa fitnati fil umma wajen afkar da fitina cikin al'umma wala shakka babu ko kokonto anna bayanan haƙƙi bayanan gaskiya fi amr hadhihi al firqa ko fi amra hada al a cikin wa'annan ainihin wato firkokin fihi tafwitul lil fursati amama al-adu a ciki akwai damar da suke so su amfani da ita dole za ta maƙiyan. wa makiyan litawsi'i ruqa'ati al-khilaf wa tamararihi wajen abin da ya shafi wasu a barakar da ake da ita ta saɓani da kuma ci gabansa fa inna tarka ru'usu kati? albida lallai barin zindiƙai shugabanninsu na bida ya sa'una da idalalin nasi suna aiki suna kai komo wajen fatar da mutane wa ya amaluna alaka siri alatar siri sawadihun suna aiki akan yawaita jama'arsu wata da kuma ruduwa bi atba'ihim da mabiyansu wa yadda'una suna da awar cewa annamahum alaihi huwal islam wai abin da su suke kai shine ma addinin musulunci na gaske huwa min babu sadda an dinin lahi ta'ala wa shari'i to wannan yana cikin babun tushe mutane daga tafarkin Allah da kuma hanyarsa a bari jama'ar da ta sauka daga alkur'ani da sunna akan fahimtar magabata kuma ita take bayani a madadin cewa wai ita take kan addinin kwarai wannan kuma malamai su ja baki su shuru ba za a fito a yi magana ba to shi kan shi yana daga cikin babin toshe kofar mutane addinin Allah hatta anna min asbabi khurujil malahida har sai da daga cikin masu sababin da yasa aka samu masu ilhadi daga cikin sa wannahu ko wannahu zaton da suka yi cewa annal islam huwa ma alaihi firqu alil bid'ah abin da yasa aka samu masu ilhadi hatta anna min asbab khuruj al malahida ظنهم al islam huwa ma alayhi wato firqa al bid'a suke zaton cewa abinda fa suke kai na kungiyoyin bata shine addinin musulunci warau warau anna zalika rasulun fil aqli suka ga cewa wannan abun fa ya ci karo da hankali Ya fa kafaru bi dini sai suka kafirce da addini masu ilhadi da aka samu mulhidi wanda zai ce maka bai yarda da Allah ba wannan aqida ta samu ne saboda asali abinda yan bid'a ke kawo kurafatu na addini mutum ya ga a hankali abin ba zai taɓa yiwa ma sannan wani ya kawo masa ya ce kuma addini ne. ai mun sha buga misali ana da haka wani kawai daga nan ya ga abin da hankalinsa ba zai taɓa ɗauka ba kuma an kawo an ce addini ne sai ya ce to ma addinin ƙarya ne bai yadda da shi ba da haka ka je ka bincika ka ji za ka ji sababin samuwar mulhide a doron ƙasa cewa ba su yadda da Allah ba waɗannan abin da ‘yan bida ke kawo ma addini fa yau a cewa ne ya yi kaza abin da hankali ba zai iya yadda cikin jibu ma wani kuma da sunan addini suka ce to ai karya ne addinin ma ba su yarda da shi ba wannan in yaso mutum zai iya duba mata kitabu usul manhab shi'a da sinin a shari'a na Sheikh Nasir bin Abdullahi al-Qifari zai ga wannan amma malam yace sannan kuma law furida da za a farlanta cewa annana alinna mun san cewa anna atba al-mazhab shi'i wa'inda suke bin mazhabar in shi'a lan yatruku mazhabahum ba za su bar mazhabar su ba har abada walan ya atarifa ma yan man yantasibu ila ahli sunnati bi dalal al-mazhab shi'i ba za su taɓa yadda ga duk wanda ya jingini zuwa ga mazhabar ahli sunna ba bi dalal al-mazhab shi'i saboda abin da ya shafi wato kwatan da mazhaban yan shi'a suke kai ko saboda abin da yan shi'a ke kallon cewa kuma hanya ta ahalin suna hanya ce ta bata kun yakun zalika mani amin ibilagin risala duk yadda ɗan shi'a zai riƙe ƙidar sai ce shi ya riƙe ta ba zai saki ba kuma bayaninmu zai sa ya ƙara riƙe aƙidarsa da kyau ne wannan ba zai zamanto shi ne dalili ba na cewa to mun fasa bayani akan aƙidar kowa ya ja bakinsa ya shiru wa bayanin ilmi bal zalika la yasfitu wujubal iblali wannan ba zai wa fadar da wajibin isar da safan Allah ba wala wujubal amr bil ma'rufi wala wujubal amr wan nahy fi ihdar riwayatain an imam ahli sunnati ah, ahmad bin hanbal kuma ba zai ba zai yadda wajibi na umarni da kyakkyawan abu ko hani a ɗaya daga cikin ruwayen da suka zo daga imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a wa huwa qawlu wato wa qawlu kathirin min ahli ilmi da magana ولا وجوب الأمر بالمعروف في إذا na عن الإمام ahmad bin hambal. wa ƙauli kasirin min ahalil ilmi da kuma magana da yawa daga cikin malamai ma'abuta ilimi wannan ya zo cikin iftida usurat al-mustaqim a shafi na 149 da shafi na 148 wa qul li bi rabbika ka fada mu ina hada ka da Allah idza azhar al-mubtiluna ahwa'ahum malin yace idan masu son zuciya suka bayyana da son zuciyarsu maƙannata wal mursaluna fil umma wa'inda suke zauna a wajen wata madakata suka zauna wahidun yukhazzil wahidun Sakitu. wannan ya tabar da wannan ta yadda wannan ya ja bakinsa ya shiru mata ya ta bayyana alhaq yaushe ne gaskiya zai bayyana annan ta bayyana wa'inda suke madakata suke jiran bala'i ya fada ma al'umma ta tabar addini su kuma sun tashi suna aiki wa wahidun yuhazzilu wannan ya tashi yana so da bayani na gaskiya an samu wani yana kokarin kwashe masa kafa wannan kuma shi ya ja bakin ya yayi shiru babu ruwansa a mataye ta bayyana alhaqu ya shine gaskiya zai bayyana ala yace ku saurara إن النتيجة التفاوي للي وتساك مقتنا ديديتا إن النتيجة التساوي تساوي تنا ديديتا واتو ظهور الأقوال الباطلة بينا مغنغنون أينهم واتو أنا ولأهواء الغالبة على الدين الحق da kuma son zuciya wanda suke rinjaye akan addinin gaskiya bal wastabdil ka wani lokaci har da canza shi wa taghayyir rusumihi fi fitar almuslimina da kuma canja hatta zanen yadda addinin yake a zuciyar musulmai a kaifa yakunu sukuta an albatil idan haqqan kiyaya za a yi lokacin da wasu abubuwa ke bayyana bayyana da in aka ja baki a kai shuru yadda addinin musulunci yake ma fitarar da Allah ya halicci dan adam sai ta canza baki a shiru yace wallahu subhanahu wa ta'ala ya kula Allah yana cewa ballaka zaiku bil haqqi ala al batil kai dai ka tashi kai bayani shi yasa shekul islam bin jami'a ce yana daga cikin sunna ta Allah a doron kasa gaskiya ta fara tana jaririya mutane su taso suna ganin ai ba za ta yi komai ba da kuma bannar da waɗanda suke taimaka mata da kuɗi da mulki da komai amma ana ganin za a iya murkushe ta za a iya murkushe ta ba za ta murkushe ba har sai ta bayyana taka inda ta kai don Allah ya nuna ita gaskiyar gaske ce da haka sai Allah ya ce bal na qazifu bil haqqi ala al batil makan dauki gaskiya mu jefi banna da ita fa yadda maguhu sai ga gaskiyar ya fata fata da ƙaryar fa huwa zahiqun sai ka ga ƙaryar ta bushe shi yasa da annabi ya zo zai shiga garin maka haka ya dinga sa gumaka sanda yana ture su yana cewa kul ja al haqqu wa zahaqa al inna al kana zahuqa kace gaskiya ta zo banna ta bushe lalle banna abun ainihin wato busarwa ce sai yake cewa walakum al wailu mimma tasifun ala ku saurara wa inna an nasira kitafan wa fita tsofaffi da samari masu wadata da marasa wadata masu ƙarfi da marasa ƙarfi kamar yadda Allah ya ce in firu tsafan wasiƙalin wajahidu wasiqalan linashil siham min kinana alhaqi wajen abin da ya shafi jifa kibiya daga ainihin wato kwari na gaskiya lirraddi ala kulli mukhalifin li aqidatina wajen raddi ga duk wanda ya sabawa aqida Alƙur'ani da sunna akan fahimtar magabata wa naqdi shubahihi da kuma naqadin shubuharsa wa kashfi futunihi wa ta'ariyatihi da kuma yayi yi sa da fitinarsa huwa min haqqillahi ala ibadihi wannan yana cikin haƙƙin da Allah ya ɗora akan kan bayansa musamman wanda Allah ya ba su karatu dole a tashi a yi wannan kuma ni na ce ban ga amfanin ba ka zo ka sa yara su haddace arba'una hadisi ka zo ka sa yara su haddace riyadus salihina ka je ka sa su haddace bukhari da muslim amma wani ya yana gefe ya dauki shubuha ya saka cikin abin da suka haddace na hadisi sannan kuma ga yaro ya haddace hadisi amma idan aka wurgo masa shubuha kan abin da ya haddace ba zai iya kare shi ba ba gara ka koya masa yadda zai kare kansa ba daga shubuhar in ta zo sannan daga baya ya zo ya haddace abin sai haddata taimake shi tare da ta halilin abin da ya haddace na shi ba hako da an bai mai da matsala eh zalawa wani cikin inda suka haddasa yi ne muka bujiro masu ya gashi a bukari ko a musulun ko kaza ko kaza an ce na na asma'u gashi na na asma'u tana faɗa cewa sun yi auren mutu a zamanin annabi wani za su iya kare wannan nawa ne idan ka bujiro masa da hadisi cikin musulun cewa a cikin sahabbai na akwai isna ashara munafikan munafikai goma sha biyu ba za su shiga aljanna ba eh kaza kaza nawa ne in kai bujiro masa da wannan shubha za su iya kare ta kuma shubha ne to shine malam yake cewa mu fita da tsofaffin mu da masu karfin matasanmu masu kuɗi da marasa kuɗi masu ƙarfi da marasa ƙarfi a yaɗa cibiya ta kwari na gaskiya wajen raddi ga duk wata aƙida da ta saba wa aƙidar sunna ta alƙur'ani da sunna da naɗarin shubuharsu da yayi tsiraicinsu da fitinarsu wannan yana cikin haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora wa bayi sai ce wa haƙƙin musulmi na da ulama'ihim sannan haƙƙi ne na musulmi ga malamansu haka malamai mu ɗalibai ne ya kamata a gane cewa fa duk da mun san cewa kowane irin abu da mahallinsa kowa ya ɗauki abin da zai iya yi ya yi amma wallahi akwai aiki firar da kulle mukhalifin wa mukhalafati duk cikin duk wani abin da wanda yake mukhalif ne mai sabawa alkur'ani da sunna da fahimtar magabata da kuma mukhalafatihi abin da ya saba kan shi wa mudil da mai batarwa wa dalalatihi da batarwar tasa wa mukhtain da kuma wanda yake mai kuskure ne wa khata'ihi da kuskuren nasa hatta la tatada al ahwa'u alil muslimina har yadda zai zamanto ba za a bar banna wannan na kiran wannan ba masu son zuciya ga musulmi ta asu fasadun fi fitrihim wanda za ta zo ta ɓanna wajen lalata ɗabi'arsu wacce Allah ya yi ta a kansu sannan wata wa taqsimu wahdatahum sannan tana ainihin wato karya haɗin kan da suke da shi sannan wata ulu bidinihim ila dinin mubaddalin ta koma da addinin su zuwa ga addinin da aka sanna wa shari'in muharrafin shari'a wacce aka karkatar wa rukamin sannan kuma da abin da ya haɗu wani ya hau kan wani minan nihali wal ahwa'i na ainihin wato an nihal abin da ya shafi wato ƙungiyoyi wanda da wannan littafin almilal wal nihal da aka hanyar da aka ainihin wato kirkira kuma son zuciya sai ce wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wa min akbari wa min akabiri al abalau albala alhasana daga cikin manyan malamai da aka jarraba su jarrabawa mai kyau fi hadal bab a cikin wannan babin shiyukul islami shehunan musulunci akwai ibn taymiya ibnu al wa muhammad bin abdul wahhab a immatu da'awatin najdiyya muhammad bin abdul islam wannan ta sa ko aure bai ba so bakwai ana tsare shi yana zuwa gidan yarin na ƙarshe a prison ya mutu duk saboda wannan addini ibn ƙayyar ɗalibin sa haka muhammad bin abdul ba haka daga shekara hijira dubu ɗaya da ɗari da yan kai zuwa yanzu da nake maganan nan ban san wani mutum a duniya da aka ɓata sunansa aka yi masa sharri da ƙage ba kamar muhammad bin abdul ban san wannan mutumin ba kuma kamar yadda na faɗa a alhadiyyatul hadiya wai wata jama'a da suna wahabiya wannan jama'an kariya ne babu ita kawai wasu ne suka kalli wasu mutane da suke kokarin sai sun ɗabbaka da'awar abauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa to wani shi kuma yana ganin waɗannan mutanen sun hana shi ya baje ya shirka sai yadda yake so sai kai sai ai ba wahabi ne amma ba wata jama'a sunanta wahabiya da kuma a imma na najad najad guda biyu akwai najad ta jaziratul arab akwai kuma najad ta iraki najadu ta iraki ita ce wacce annabi ya nuna ya ce hahuna ya tsada ukarun shaitan can wajen ne kahon shaitan zai kullo za ka za ku ga cewa kowa ya sani duk bala'i da musifa na bidu'o'i daga najadu suka taso wasu makiya Allah sai su zo sai su ɗauki najad ɗin nan waccan da annabi yi magana sai su ɗauko sai su ce ita ce wannan da haka tunna Muhammad bin Abdullah yana da alaka da Najd ta yankin Larabawa wacce ba ita annabi yake magana ba sai sai ai dama wani mutum zai fito daga Najd haka annabi ya faɗa to kuma Muhammad bin Abdullah shine ya fito daga Najd a a Najd wacce ne kafin Muhammad bin Abdullah ya zo duniya da wajen shekara dubu aqidar Shi'a Khawarij Mu'tazila Jahmiyyah duka sun riga sun bayyana kuma din daga can suka taso kadariya jabariya murji'a bala'i tashin hankali daga can duk suka taso ita kashe sai da na usman daga can aka shiryo ta kashe sai da na ali haka wane ne haka kisan sai da na al'imam daga can ne ita ce na datta ainihin wato abin nan rahimahumallah wa gairihim kasir da wasansu suna da yawa Wafi fi asalin hadir a wannan zamanin namu akwai sheik shahid insha Allah da aka wannan kalman malamai sun yi sabani a kanta amma dai abin da ya fi gaskiya inda har za a ce shahidi ne su ya kamata a sa insha Allah da aka wannan suke cewa shahidi malam jafar gaskiyar magana ina ganin akwai kuskure a ciki in sun ce shahidi malam jafar su su sa insha Allah in sun ce shahidi malam albani su sa insha Allah saboda me al-imam al-bukhari ya bude babu cikin bukhari cewa babu la yuqalu fulanu shahidu babun da yake cewa ba a cewa wani shahidi ne karbe saboda wasu matsaloli da suka faru a zamanin manzon Allah amma in ka ce fulanun shahidun kasa insha Allah to kun ga wannan abin yana da ta'alluki da mashi'a ta ganin damar Allah amma ba jizan ba shine ihsanul ilahi zahid wa muhammad malillahi rahimahumullah wa nasir bin abdullahi al-kaffari wafaqahu allah wa ghayrihim wa ghayruhum min al-ulama al-ajallad wasu daga tikinsu wa inda suke malami manya ihsanul ilahi zahid daga shekara 30 zuwa yanzu duk wanda kaga yana rubutu akan matsalar shi'a to iyali ne na ihsanul ilahi zahir insha Allah idan ba na manta ba dalibai da suke bibiye da mu gobe zan duba wasu ka'ima na littattafansa ina hango wani a can amma yanzu dauko shi zai zama man aiki zan faɗi dalibai su duba a shi'a wa ahlul baiti a shi'a wal qur'an da lisanu ilahi zaire yana daga cikin ɗalibai wanda suka yi karatu a jami'ar musulunci ta madina a farko wajen su shek bin bas allah ya masa rahama kuma daga wannan ne za ku fahimci falala a hannun allah take a lokacin lisanu ilahi zaire ya tushe kofar da da yawa hatta malaman da suka karanta da shi ba sa iya toshe wannan kofar a pakistan da in shi'a suka rasa yadda za su yi da isanin ilahi zaire mai suke? masallacin da yake karatu suka zo suka dasa bom a ciki yana karatu bom ya tashi da shi wannan shi ya haifar da rikici tsakanin ahalus sunna da yan shi'a a pakistan shi kenan bas yana da rai lokacin bai mutu bai ce a ɗauko shi a kawo shi saudiya ya jinya an kawo isanun ilahi zahir an yi jinya a saudiya sai allah ya fi ransa min ba ya ce yana roƙon gwamnati ta yi masa alfarma yana so a rufe ihsanul ilahi zahir a baki a makabartar da sahabbai suke da wannan mutumin ya mutu yana da a kan matan annabi da sahabban annabi yana so a yi masa wannan alfarma a rufe shi a nan don allah ya tashe shi tare da su kuma haka aka yi allahu akbar amma daga gabar su yin shi sun gane cewa ahalus suna ba sa son fitina ne amma idan fitinar ta taso ba sa gudunta kai kana mushiriki arni malamin ka yazo ya koya maka ya ce maka da kiran sunan na ali da kiran sunan Allah ya eh ne kai ka kira sunan Allah ma in baka hada da sunan Ali ba shirka ne kuma wai ka dudo yadda na faɗa na ce duk wanda yake kan sunna ya ji Allah ya jarrabe shi da tsoron wani wanda bai kan sunna billahi lazi ya dawo ya bintika sa da Allah ya gani Allah cewa isanulki sanulki fi qulubil ladina kafaru ruqba annabi ibrahim ba haka yace ba kai fa akafu ma asharaktum wala takafun annakum asharaktum billahi ta yaya za a yi ko kana shirka da Allah ko kwarin tsoro ko kuma kuna son ji tsoron fa ai ba zai yi wa wannan haifar da fitina su kuma da suna suka ɗauki mataki sai malamin shi'a yana bayani a kan mambari ko sai dai suka kai shi an sako da shi kasa wani ya ciro kan haka aka haifar da fitina aka yi ta yi kuma su suka fara kuma su wayannan su ne za su ce mu wani dan ta'adda shine bai san zaman lafiya Allah kai mu karatu an jima da daddare yana da cikakken bayani akan wannan to shine malamin yake cewa qalil tamattufin nasali ta dogara wajen nakaltuwa al-kutubul imamiyya al-ismi ashariya al-mu'tabara al-mu'tabara indahum a cikin nakaltuwa kan littattafan inshi a ismi ashariya zaka ji gobe ne ne dalilin da yasa ake ce musu al-ismi ashariya al-mu'tamada wacce ake dogara a wajen su wacce kuma ake lura da ita wa ala ba'dil kutubil firaq shi'a da kuma wasu bangarori na shi'a din dan shi'ar wacce imamiyar ma fa ai karatu zai kawo ita kanta imamiyar zan yi bayani shi'a mai imamai guda goma sha biyu ya kusan kai shi'a ashirin ba mutane ba su sani ba ita kanta imamiyar imamiyar ita kanta ta kai shi'a wajen kusan guda ashirin wacce kowace tana da limamin ta goma sha biyu akwai adadi na a'imma a wannan shi'a wanda babu a wannan sai yake min babil ajili wal insafi a babi na adalci da insafi wa iqamatul hujja da kuma tsayar da hujja wa dhikr da ambatan ma yunaqiduna bihi anfusahum fi julli aqaidihim a cikin littattafan shi'an dai idan malam ya kawo maka anan to kuma a littafin shi'a zai kawo maka abin da kuma ya warware abincin da suka kawo wa hada insha Allah min a'zamil auni wannan yana daga ciki in Allah ya da mafi girman taimako ala ruju'i man kataba Allahu lahu al-hidayah akan wanda Allah madaukakin sarki wanda ka masa shiriwa min shababi min shababi wa fatiyatil madhhab shii daga cikin samari maza da ƴan mata na shi'a ila al-madhhab al-haq zuwa ga madhhaba ta gaskiya madhhabi sahabatu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam madhhaba ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malin yace wala yafutuni ba zai taba kuce man ba an a'tarifa bi shukri in tabbatar da godiya lokacin da yace wala yafutuni an a'tarifa bi shukri zai zamanto an a'tarifa bi shukri masdarul muawwal zai zamanto shi mahal shine fi mahall raf'in fa'ilun mu'akkar nashi bi shukri da godiya ba'adallahi ta'ala bayan Allah لمشايخ الفضلاء العلماء الأجلة كما لمينا ما سفللا من ما سجرما صالح بن محمد اللحيدان وعبد الرحمن بن ناصر البراك وعبد الرحمن وعبد الله بن محمد الغنيمان وعبد الله بن عبد الرحمن الجبريل وصالح بن فوزان الفوزان سنو عبد العزيز بن عبد الله الرازي وعبد الرحمن بن حماد الأمر سنوى عبد الرحمن بن سالي المحمود وناصر بن عبد الله آه، الكفاري ومحمد بن ناصر آه، آه، السحيباني وإبراهيم بن محمد القرآني القرآن سنن وعبد العزيز بن سالم العمر وعبد الرحمن بن عبد الله العجلان وعبد المحسن بن بن حمد وعبد المحسن بن حمد العباد البدري العباد البدري وغيرهم ممن بذل لي النصح وإن سكا بايد نسيها قليني والتوجيه فسقنت والدعاء دع الدعاء فجزاهم الله تعالى عني وعن المسلمين خير الجزاء Allah ka saka masa da alheri ka saka min da alheri sannan ka saka wa dukkan musulmi da alheri wa ja'ala manzilata hamil firdaus al'a'la Allah ka sanya matsayin sai zaman to ita ce aljanna mafi ɗaukaka min aljanna sannan wa walidina da iyayenmu wa ja'ala manzilatahum al-firdausa manzilatahum al-firdaus al-a'la min aljanna sannan wa walidina wa azwajina wa dhurriyyatina wa jami'il muslimina al-ahya' minhum wal mayyitin amin ya rabbil alamin wa ila ar-risala musta'inan billahi ta'ala wahdahu la sharika la to yanzu malam zai fara risala yana neman taimakon Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya wala haula wala quwwata illa billah wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil fa ni'mal maula jalla wa ala wa ni'mal nasib wannan ita ce muqaddima haka insha Allah gobe ne zamu fara littafi wannan mun yi halka ta goma gobe za mu yi ta sha ɗaya za mu ji abinda malam zai fara da shi manhumu shi'a suwaye in shi'a akan baka sani ba gobe ka biyo mu zaka fara ji suwaye in shi'a su ma yan qur'ani zalla yan tabi ne su jira ina nan zuwa kansu su su jira eh Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi eh, a maganan sanarwan program da nace zamu ba mu sa rana ba a'a yau a ba yau ba ne a shirin talata ne munazara da nace jama'a akwai yau da sallah da karfe hudu na najeriya karfe uku na ghana yau asabar a shirin talata ne munazarar da zamu yi da dan shi'a wanda ya suna na isha da hausa da abubakar da su suka kawo coronavirus balman hasali akwai musibin da ya fi coronavirus sahabban annabi ba su kawo addini kuma ba sai bala'i haka ya faɗa kuma babban malami ne cikinsu ya je kasar waje ya yi karatu da shi ba ranar yau ba ne talata ne ina ganin insha Allah a bari nan talata a tara karfe hudu na la'asar insha Allah sannan wancan abin da muka faɗa wanda suka ce suna ta neman mu da munazara mun bude kofa ba eh, abu da take nan kowa ya ka kira yanzu ka ce kana so ka tattauna da ni kan matsalolin da na fitar don tattauna da kai a kanta kuma cikin ƙarin matsalolin shine wa ya faɗa muku ma ko mutum yana da nagarta a gurin Allah nagartarsa ta isa ba wani tabbas wa ya faɗa muku ai la yusalu amma ya fa'alu duk annabin Allah da kuka sani tun daga na farkon su har na ƙarshen su babu wanda ya isa saboda nagartarsa a gurin Allah ya ce ya ba wani tabbas wallahi duk annabin da kaga ya ba wani tabbas sai in Allah ya bashi sannan shi kuma ya isar da sanu ballantana kawai a zo a gina wasu mutane malam kuro ana tabbatar da mutane ba da ribu wadda aka yaran da suke ta rawan kai suna ganin sun yi karatu ba wanda ya sa mu ba mu ce mun yi karatu ba mu ce ba wanda ya sa amma kuma duk wanda zai tattauna yanzu da mu kofar a da take wannan shi ne ina ina maganan bangaren yan ɗari ko musamman yan tijjaniya amma su yan shi'a duk wanda zai fito yanzu a cikinsu sai dai malamansa su fito ciki amma wani yaro ba zai zo ya mana gan malamin ka zaka turo Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa barakatuh